الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لِقَوْلِهِمْ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولله والله بما تعملون بصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na laraba daya ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya idan ba manta ba mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta biyu cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta da uku faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara bismillah ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء بيتا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا وبنجي مدوكتين سركية يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa sukara alhalin kuna cikin halin maye kalmar ya ayyuhal ladina amanu kira ne zuwa ga waɗanda suka yi imani banda kafirai a ciki banda mushrikai a ciki banda dukkan wanda yake inkarin kadaituwar Allah subhanahu wata'ala da kuma manzancin manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daka wannan shi ake kira da annidaul sa kira ke bantaccen kira ya sha bamban da ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu idan aka ce ya ayyuhan nasu wannan budaddan kira ne duk wani mutum yana shiga ciki wanda ya yi imani da wanda bai yi imanin ba da wanda ya yadda da addini da ma wanda bai yadda da addinin ba amma kalmar ya ayyuhal ladina amanu wannan bantaccen kira ne dan haka in aka ce ya ayyuhal amanu kadai ana nufin waɗanda suka yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani da shi waɗanda suka yadda da cewa shi annabin Allah ne shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa duk inda ka ji an ce ya ayyuhal amanu to kai musulmi kada kai saurin tafiya ka tsaya ka ara kunnanka domin ko dai wani alkhairi ne za a umarce ka ko kuma wani sharri ne za a hana ka don haka cikinsa akwai moriya gare ka kar kai hanzari kar kai gaggawar tafiya da zarar ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata ya ku waɗanda suka yi imani kar ku kusanci sallah malamai suka ce kar ku kusanci sallah ana nufin kada ku je masallaci domin zuwa masallaci kusa ne da sallah to daidai da masallaci ma karka je shine ma'anar la taqrabu salata wadansu malaman suka ce a abin nufi ba wai sai masallaci ba amma duk inda kake kada dai kayi sallah sai in an gama maka wannan bayanin ka ji waɗannan sharuɗan kaji ji waɗannan gamsassun bayanan to sannan sai ka aiwatar da abin da aka ce ka yi kuma ka guje wanda aka ce kar yi to sannan fi'ilin la taqrab akan yi masa fataha akan ta'un a ce la taqarab kuma akan yi masa dhamma akan ra'un kai a ce la taqarub akwai bambanci tsakanin la taqarab da la taqarub la taqarab daidai yake da la tafa'al kada ka aikata amma la taqarub ana nufin la tadnu kada ka zo kusa kusa kai nesa nesa daka la taqrabu salata abin nufi kada ka aikata sallah ko a masallaci ko a wajen masallaci tunda mun ce la ta bi ma'ana la fa'al kuma malamai suka ce a ce karka kusanci abu ya fi a ce ma karka yi shi tasiri wajen karfin hani akwai waɗansu laifuffuka saboda muninsu ubangiji bai ce kar a yi su ba sai ya ce kada a kusanci ma wajen kamar zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ubangiji bai ce ba wala fa'alu zina ko wala ta zunu sai ce wala taqrabu zina ko kusa da ita ma karka yi kamar cin dukiyar maraya Allah bai ce ba kada ka ci dukiyar maraya kadai sai da yace da kai wala taqrabu malal yatimi saboda munin ayyukan ba ma wai aikata su ake cewa kar ai ba kusanta su ma ake cewa kar ai to haka nan ma la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara in dai kuna cikin halin maye malamai suka ce kalmar sukara jam'i ne na sakaran sakaran wanda yake cikin maye kenan jam'insa shine sukara waɗanda suka bugu da yawa waɗanda suke cikin maye da yawa kamar yadda akan ce hayara jam'u hayran kamar yadda akan ce kusala jam'u kaslan da haka la taqrabu salata wa antum sukara jam'u sakran kada ku kusanci sallah alhalin kun bugu kuna cikin maye kaga a farko an ce ya ladina amanu kuma an ce la taqrabu salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah kuna maye wannan sai ke nuna maka cewa lalle wannan ayar ta dace kafin a zo a shafe ta da waɗansu ayoyin da suka biyo bayanta tun a lokacin da ba a haramta shan giya ba ne kwata-kwata ake magana a kan wannan domin giya tana daga cikin abubuwan da suka yi tasiri ga mutane gabanin musulunci musamman al'ummar larabawa babu wanda za ka samu cikin ɗari ba yadda za a yi ka samu cikin ɗari casa'in da tara ko kuma tamanin da biyar ba sa shan giya hasali cikin duk adadin ɗari sai ka samu kusan casa'in da ɗoriya suke shan giya ‘yan kaɗan ne marasa shan har ma mutum ya ce baya shan giya shine bako saboda me saboda shan giyar shine mamman abu wanda yake kowa ya sani kowa ya saba babu babba ba yaro ba mace ba namiji kowa shan giya yake yi to da haka ubangiji madaukakin sarki bisa ga hikimarsa da jin kan bayinsa dan ya san giya ta riga ta kama jikin su rana tsaka zai wahala a zo a ce su daina sha kuma su daina kuma saboda tausayin Allah subhanahu wata'ala ga bayi da sanin halittar da ya ga jikin dan adam ya san cewa nau'in kayan maye in suka riga suka kama jikin dan adam raba shi da su rana tsaka yana da matsala kwarai da gaske wani idan ya riga ya saba sha kazo zo ka ce ya daina sha rana tsaka to ƙarshe daina shan kuma zai iya haifar masa da wata matsalar kila ma ya rasa rayuwarsa baki ɗaya. da haka idan mutum ya zama ya saba shan kayan maye in ana so a raba shi da su to rage masa adadin abin da yake sha ake yi a hankali a hankali ya saba shan kwalba goma sai a dawo da shi kwalba tara ana nan ana nan sai a dawo da shi takwas ana nan biyar ana nan har ka mai da shi kwalba ɗaya har wata rana ka raba shi da ita to da haka Allah madaukakin sarki da zai hana mutane shan giya bai ce da su rana tsaka a daina shan giya ba saboda waɗansu daga cikin su da za a ce kar ku sha giya to akan haka sai dai su ce mun hakura da musuluncin to da haka sai aka bar su suna shan giya su kuma suna sallah suna shan giya su kuma sun yarda da Allah suna shan giya kuma su sahabban annabi ne amma a hankali a hankali sai ake rage musu ita a hankali a hankali sai ake dora su akan saiti na yadda har gaba za su zo su daina ta da farko Allah maɗaukakin sarki ya fara kushewa giya ya yi mata habaici cikin ayat suratul nahl yace wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun wa min samaratin nakhil daga 'ya'yan itaciyar dabino ne wal a'nab da na inibi tattakhizuna minhu sakaran da kuke rikar kayan maye domin a wancan giya a wancan lokaci ana yin giya ne ko da dabino ko da inibi ba kamar yanzu ba da gero da dawa da sauransu abu ya faɗaɗa a wancan lokacin abin da suka fi yin giya da shi dabino ko inibi to sai Allah zai yabi dabino zai yabi inibi sai ya yabe shi a lokacin da ba a yi giya da shi ba amma da aka yi giya da shi kuma sai ya yi shiru to ka'ida malamai suka ce idan kana so ka kushe abu yabi kishiyarsa kana so ka kushe maye to sai ka yabi abin da yake ba na maye ba shi mai hankali yana jin an yabi wanda ba maye ba to ya san shi kuma maye abin zargi ne to da haka sai Allah ya ɗauki wannan salan ya ce itaciyar dabino ‘ya'yanta da itaciyar inibi ‘ya'yanta in an ci abinci ne mai kyau amma kuma ana yin maye to shi kuma mayen sai bai ce ba mai kyau tun daga nan sai ya zuciyar waɗansu daga cikin sahabbai ta fara motsuwa sayyidina umar yake cewa allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafiya Allah ka fito kai mana bayani game da giya bayanin da zai warkar da mu musan wai mecece ita domin su suna da hankali suna da tunani sun fahimci cewa akwai matsala an yabi itacen dabino da inibi in ba a maye da shi ba amma lokacin kuma da aka mai da shi giya ya zama yana sa maye nan kuma sai ba a yabe shi ba to wannan sai ya ja waɗansu daga cikin sahabbai suka zo suka tambayi annabi wai me ce giyan nan ne wai me hukuncin ta ne wai za mu ci gaba da sha ko za mu daina me amfanin ta me cutar wata yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da giya da caca kul ka ce da su fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas cikin giya akwai zunubi mai yawa cikin caca akwai zunubi mai yawa wa manafi'u linnas amma akwai dan kankanin amfani ga mutane domin suka ce giya tana musu dan amfani domin tana cire musu tsoro in sun sha tana yaye musu bakin ciki tana sanya musu kwarjini wa nashrabuha fatatrukana mulukan wa usdan la nan liqa'u Hassan dan da ce in muka sha ta sai mu ji mun zama waɗansu sarakuna tana sa muna jin mu daidai da kowa kamar wasu zakoki ba ma tsoron a buga a wani baitin yake cewa fa innal mudama tuqawwi al-izama wa tashfi iqama wa ita giya da kake gani tana sa kwarin kashi tana yaye bakin ciki tana sa wa mutum farin ciki da annashuwa to wannan shine dan karamin amfanin da suke samu a tattare da giya amma sun manta da cewa suna asarar dukiyarsu sun manta da cewa suna shigar da kansu da kansu cuta a cikin cikinsu sun manta da cewa suna hasarar hankulansu wanda a sakamakon hasarar hankula zaka iya hasarar komai dan in baka da hankali ba mutum bane ba kai ka zama dabba kamar ce kawai ta mutane amma jaki ne kai to da haka wannan yana daga cikin asarorin da sukan yi a cikin giya to wannan shine mataki na biyu ubangiji madaukakin sarki yace fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas har yanzu dai ba a ce a daina shan ta ba amma dai an sake kushe ta dan haka um, sayyidina Umar da sauran sahabbai suka ci gaba da addu'a Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah kai mana bayani dai gamsashe dangane da sha'anin giya to sai mataki na uku shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce to yanzu idan za a sha giya ba a kowane lokaci za a sha ba a rinka shanta a wasu lokuta ban da sauran lokuta yanzu a daina shanta sai bayan sallar isha zuwa asuba abin da ya faru shine al-Imam Ibn Abi Hatim da wasu daga cikin malamai sun rawaito sai da na Aliyu dan Abi Talib yake bada labari ce wata rana wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mana liyafa ta cin abinci ya gayyace mu sayyidina abubakar ya je umar ya je usman ya je aliyu ya je abdurrahman dan auf ya je sa'ad dan abi ya je da suka je bayan sun ci abinci kuma sai aka kawo giya duk suka sha sai giyan nan ta kama kwakwalansu suka fara maye kuma gashi lokacin sallah yayi da aka suka dai tashi a haka suna rangaji aka yi alwalad da kyar da kyar aka daidaita sahu sai aka tura ali ibn abi talib aka ce yayi sallah da ya zo wajen karatun sallah sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da ya zo ƙarshe sai ya cakuɗa karatun kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa nahnu na'budu ma ta'budun ya ku kafirai ba na bautawa abinda kuke bautawa kuma ba ku bautawa abinda nake bautawa a ƙarshe kuma sai ya ce da mu da ku duk muna bauta iri ɗaya to kaga an gina an rusa a wata ruwayar a ƙarshe sai ya ce laisa li dinun wa laisa lakum dinun ni ma ba ni da addini kuma ba ku da addini to wannan sai ya haifar da matsala giya ta kama kwakwalwar liman hatta kai yayi irin wannan barna to kaga dole a ɗau mataki a kanta a wata ruwayar sadu dan abi waqaz yace haka dai kuma dai muka ci gaba har sai da ta kai watan wata rana ma wani ya sake gayyatar mu cin abinci ya ba mu abinci kuma ya ba mu giya da muka sha tattaunawa ta faru tsakaninmu har wani daga cikin sahabbai ko abdurrahman dan aufu ko wani ya ɗauki ƙashin naman raƙuman da aka ji ya farɗe wa sa'ad dan abi waqas hanci hancin sa ya ta zubar da jini sakamakon haka hancin sa ya zama a yage har ya bar duniya da yagaggen hanci sakamakon wannan tabo da aka yi masa to wannan sai ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce to yanzu giya a daina shanta lokacin sallah ya ku waɗanda suka yi imani in dai kuna cikin maye ku daina zuwa masallaci ku daina yin sallah domin za ku zo kuna faɗar maganganu ba yadda suke ba za ku zo kuna canja karatun alkur'ani kuna yin sabo a cikinsa har ba daga wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ladanansa waɗanda suke masa kiran sallah duk kiran sallah in an yi in an zo hayya alal sala hayya alal fala sai kuma ladan ya ƙara cewa la ya qarfanna salata sakranun duk wanda ya san yana cikin maye kar ya zo masallaci ya zaman sa a gida saboda mai saboda dai lokacin ba a hana shan giyar ba da haka haka aka ci gaba da tafiya sai da Umar da sauran sahabbai suna ta addu'a Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah kai mana bayani dai gamsashe game da sha'anin giya to har sai daga baya sai aya ta karshe wacce ta hana shan giya kwata-kwata ta sauka cikin suratul ma'ida ya ayyuhal amanu innamal khamru walmaisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani ku sani giya da caca da gumaka dauɗa na ayyukan shaitan ku nisance su don ku samu tsira a wajen Allah inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun sai suka ce intahaina intahaina ubangiji yake ku sani shedan ne yake so ya kulla gaba tsakanin ku yake so ya hana ku ambatan ubangiji sai ya rasa ta hanyar da zai bullo muku sai ya bullo muku ta kayan maye dan haka ya sanya muku son su domin in mutum ya sha maye baya cikin hankalinsa wanda baya cikin hankali ya zai ambaci Allah wanda baya cikin hankali ya zai yi sallah wanda baya cikin hankali ya zai ga dan uwansa ya mutunta shi ba zai mutunta shi ba har ma zai iya ɗaukar hannu ko ya ɗauki kayan makami ya daɓa wa ɗan uwansa ƙarshe kuma sai gaba ta kullu da haka Allah ya ce to wannan shine makircin da shaidan yake so ya kulla muku ya biyo muku ta cikin kayan maye fa hal antum muntahuna yanzu ku ba za ku hannu ku daina ba sai suka ce intahaina intahaina mun daina mun daina ya Allah da haka duk wanda ya je gidansa sai ya je inda tulin giyarsa yake sai ya rusa ya kwararar ya zubar ya fasa kwalaban a ƙarshe sai shi kenan sai aka daina shan giya to da haka wannan ayar da muke karantawa ita ce mataki na uku cikin matakan hana shan giya guda hudu da aka bi mataki na farko aya suratul nahli wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana mataki na biyu aya suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir mataki na uku ayat cikin suratun nisa'i wannan da muke karantawa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara mataki na hudu ayat cikin suratul ma'ida inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salaf hal antum muntahun da haka malamai suka ce haka alkur'ani ya bi haka ubangiji madaukakin sarki ya bi mataki mataki wajen ya hana mutane shan giya dan haka in ka ji ana karanta wannan ayar ya ku waɗanda suka yi imani kada ku zo masallaci kuna maye to ka sani cewa kafin a shafe ta ne ayar yanzu an shafe ta yanzu kan ba yadda za a yi ka sha giya kuma a kira ka da sunan mumini amma a da tunda ba a hana ba Allah ba zai kushe ka da abin da bai hana ka ba sai ya kira su da sunan muminai kuma tare da suna cikin mai ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku waɗanda suka yi imani kar ku zo sallah kuna maye kaga a wancan lokacin mutum yana iya shan giyarsa kuma ka ce da shi mumini amma yanzu fa duk wanda ya sha giya ba sunansa mumini ba mumini baya shan giya mumini baya caca mumini baya zina domin duk waɗannan laifuffukan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su ya faɗe su cikin hadisin muslim yace duk mumini baya yin su la yazni zani hina yazni yazni wa huwa mu'min la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min ba yadda za a yi mumini ya zina kuma ya ci gaba da zama a matsayin mumini kana yin Eh, zina sai a tuɓe rigar imani sai kuma in kayi nadama ka tuba ka daina Allah ya tabbatar ka tuban sai ya dawo maka da rigar imaninka ba yadda za a kai sata kuma a ce da kai mumini da zarar ka je satar kana yin satar sai Allah ya ce da mala'iku ku kwabe masa rigar imani ba yadda za a yi imani ya zauna cikin barawo sai dai in ka tuba ka yi nadama Allah ya gamsu da haka ya kalli zuciyarka ya tabbatar da haka sai ce a dawo maka da rigar ka. haka nan ba yadda za a ka sha giya kana mumini da zarar ka je za ka sha kana sha sai Allah ya ce da mala'iku ku tube masa rigar imani ba yadda za a yi sha giya kuma mu kyale shi da sunan imani mu bar shi da rigar imani a jikinsa sai dai fa in daga baya ka zo ka tuba kai nadama sai Allah ya ce kuma a mayar maka da kayanka dan haka a da akan iya shan giya kuma da imani amma yanzu baya yi yiwa ka sha giya kuma ka ci gaba da amsa sunan mumini sai dai fa in ka tuba illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna maye hatta ta alamu ma ta kuluna har sai kun san me kuke faɗa domin kada ku je kuna cikin maye ku faɗa abin da ba shi ake so ku faɗa ba ku yi karatu ba yadda ake yi ba duk jumhurin malamai haka suka fassara kamar yadda nake faɗa mana dinnan sukara jam'i sakran sakran kuma ana nufin me maye to amma imam bahat ibn mazahib shi kadai ne ya fassara ayar da cewa kada kai sallah kana magagin bacci ya fassara maye anan da magagin bacci domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ɗayan ku yana jin bacci to ya dakatar da sallah malamai suka ce musamman sallar dare sallar tahajjudi ko qiyamul laili ko tarawihi ana sallah kana gengedi me ya zafi je ka zauna kayi baccin ka in ka tashi kayi amma baya yiwa a hada gudu da su sakkatara kana sallah kana bacci Allah madaukakin sarki bai yarda da haka ba da haka annabi ya ce domin gudun kada ka zo kana sallah kuma kana bacci ko kana gyangyaɗe kuma a ƙarshe ka zo kana faɗar kalmomin da basu dace ba ga Allah a maimakon ka yabi Allah ka zagi Allah a maimakon ka tabbatar da gaskiya ka kushe ta a maimakon ka ce kai musulmi ne ka kafirta kanka da kanka da haka yadda yanku yana gyangyaɗe a lokacin da yake tsaka da sallah to an ɗauke masa sallar ya je ya sa daga baya sai ya dawo da haka imamu bahad ya ce wa antum sukara ana nufin kada ku yi sallah kuna magagin bacci to da haka malamai suka ce waɗannan maganganu guda biyu duk da wancan shine ra'ayin jumhurin malamai amma wannan ma tana da damar shiga tunda akwai hadisi da ya tabbatar da ita kenan da mai maye da kuma mai gyangyaɗin bacci dukkaninsu ba a so su yi sallah domin mai domin sallah a baki wacce tana bukatar hankali da natsuwa da sanin me kake faɗa to su ko masu waɗannan halaye ba dole bane su kasance cikin natsuwa ba dole bane su san ma me suke faɗa me maye ba dole bane ya san me yake faɗa haka nan me magagin bacci ba dole bane ya san me yake faɗa shine ma'anar hatta ta alamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa a wancan lokaci kafin a haramta giya shi yasa malaman musulunci suka ce in aka ce kayi definition din menene maye wane ne bugagge sai ka ce shi ne wanda bai san me yake faɗa ba tunda Allah ya ce wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna a lokacin da kake maye har fa sai ka dawo ka san me kake faɗa kenan lokacin maye ba a sanin me ake faɗa kenan maye shine rashin sanin me mutum yake faɗa shi da kansa yake magana amma in ka tambaye shi an jima me ka faɗa bai sani ba da ka la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wannan shine sharadi na farko daga cikin sharuɗan sallah da wannan aya ta ambata kar ka je sallah sai eh, ka san me kake faɗa kar ka je sallah alhalin kana maye kar ka shiga sallah alhalin kana magagin bacci to abu na biyu kuma sai Allah ya ce wala junuban haka nan kada ku kusanci sallah kana mai janaba lokacin da mutum yake da janaba namiji ko mace bai halatta ba ya sallah har fa sai in yayi wasu abubuwa waɗanda suke kawar masa da wannan janaba wanda shine wanka idan ya samu ruwa kuma yana da lafiyar amfani da ruwan ko kuma ya rasa ruwa ko ga ruwan amma babu lafiyar amfani da ruwan a madadin haka sai ya taimama kamar yadda za a ambata a ƙarshe kalmar junuban jam'i ne kuma mufradi ne musanna ne kuma namiji da mace duk ana gaya musu junuban a larabci akan ce imra'atun junubun rajulun junubun hum junubun huwa junubun hiya junubun hunna junubun suka ce kamar masdari ne bu'udun da qurbun ma'ana kalma ce kwaya daya amma kana iya gaya wa namiji ka gaya wa mace ka gaya wa biyu ka gaya wa uku ka gaya wa mata ka gaya wa maza akwai irin waɗannan kalmomin a larabci dan haka aka ce junubun ana nufin namiji kwaya daya junubun mace kwaya ɗaya junubun maza biyu junubun mata biyu junubun maza da yawa mata da yawa kamar qurbun da kuma bu'udun waɗansu malamai suka ce kalmar junubun ba ta da jam'i da da ɗaya da mai yawa duk junubun ne huwa junubun hum junubun amma wadan suka ce a'a akan yi mata jam'i akan ce ajnabun kamar unqun da a'anaqun kamar dumbun da aqnabun da haka dai Allah ya ce wala junuban haka nan kada ku kusanci sallah kuna masu janaba ko mutum ɗaya ko biyu ko uku ko namiji ko mace kada wanda ya kusanci sallah junubun alhalin yana da janaba to kamar yadda muka faɗa a baya kusantar sallah zai iya yiwa zuwa masallaci duk wanda ya zo masallaci ya yi kusa da sallah kusantar sallah zai iya yiwa alwala da nufin ka hau da duma ka kai sallah domin da zarar mutum ya yi alwala ya yi kusa da sallah to ba a so yi kusa da sallah sawa'an ko ka taho masallaci sawa'an ko kai alwala da sunan za ka hau da dumarka yi sallah ko da ba a masallaci ba in dai ka san kana da janaba Allah ya ce kar kai haka illa abiri sabili sai dai fa in hanya ce ta biyo da kai masallacin domin a da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina ya gina masallacinsa da yawa daga cikin sahabbai duk sai suka jingina gidajensu da masallacin annabi duk kewaye da masallacin annabi gidajen sahabbai ne kuma kowa sai ya buɗe ƙofar gidansa ta jikin masallaci idan zai shiga gidansa sai ya shigo ta masallaci in zai fita sai ya shigo ta masallaci to sai Allah ya ce daga yanzu bai halatta ba mutum ya zo masallaci da sunan sallah in dai ya san yana da jaraba. in kwa ba haka ba to sai dai fa in bai da wata hanyar da zai biya je ya nemi ruwan sai ya biyo ta masallacin kamar irin wa'ancan wanda gidajensu amanna da masallaci yake kuma kofofinsu sai an shigo ta masallaci shine illa abiri sabilin sai dai ka shigo masallaci da nufin wucewa dan ka je ka nemo ruwan da za ka yi wanka waɗansu malamai suka ce abiri sabilin ana nufin musafir matafi da haka kalmar abiri sabilin za ta iya ɗaukar mutumin da zai biyo ta masallaci da nufin wucewa dan ya je ya nemo ruwa ko dan wata bukata amma kuma yana da janaba to wannan an sassauta masa abinda ba a yadda ka yi ba shine ka shigo masallaci ka zauna kana da janaba amma dan ka biyo ta masallaci ka wuce dan ka je ka nemo ruwa dan ka yi wanka to wannan ba laifi bane ko da kana da janaba din uzuri ne an sauƙaƙa maka a shari'a malamai suka ce da mai janaba a nan. da mace mai haila a nan da mace mai jinin biki duk hukuncinsu ɗaya idan mace tana haila hanya ta biyo da ita masallaci za ta iya bi ta wuce amma ta zauna ne ba a yadda ba wata rana na Aisha ta ce annabi ya tura ni ya ce je ki ɗauko min tabarma a masallaci sai na ce masa fa ina haila sai ce inna tuki laysat bi yadiki ai ta taki ba a hannunki take ba ma'ana sai wa mace mai haila izinin ta shiga masallaci don uzuri kamar yadda aka yi wa mai janaba to haka nan ma mace mai jinin jego mai jinin biki idan uzuri ya kama za ta shiga masallaci ta wuce ko ta shiga ta ɗauko wani abu ba laifi abinda ba a yadda ba shine ka shiga masallaci ka zauna kana da janaba ba kai wanka ba ko ka shiga masallaci ka zauna kina al'ada alhalin jinin bai ɗauke kin yi wanka ba ko kina jinin jego alhalin jinin bai ɗauke kin yi wanka ba da haka ubangiji maɗaukakin sarki ce wala junuban illa abiri sabilin sai ce hatta ta ga ta silu har fa sai kun yi wanka abin nufi mai janaba sai yayi wanka yake sallah mai haila sai jini ya dauke ta yi wanka take sallah mai jinin biki sai jini ya dauke ta yi wanka take sallah da ka kalmar hatta ta ga tasilu ta takaitu ne da abu na biyu da aka ambata banda abu na farko abu na farko ku shine mai maye shi kan mai maye in mayen ya sake shi ba sai yayi wanka ba in an yi kiran sallah zai alwalarsa ya zo ya sallah amma mai janaba shine wanda dole sai yayi wanka sannan zai zo ya salla, ko da an kira sallar haka nan mai al'ada haka nan mai jinin jego da haka hatta tattasilu har fa sai in kun yi wanka sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kuntum marba amma idan kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko a halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al ko dayan ku yazo daga bayan gida ya je yayi tsuguno to anan kuma ba za ka yi sallah ba sai ka yi wani abu sai wani hukuncin kuma ya hau kanka aula masumun nisa ko kuma kun yi tsakanin ku da mata ka taba jikin mace ita ma ta taba jikinka kaga an yi saduwa kenan to a wannan hali ubangiji ya ce falam tajidu ma'an to sai kuma gashi ba ku samu ruwa ba mutum ya je ba shi da lafiya gashi yana da janaba amma kuma bai yi wanka ba ko kuma yana halin tafiya gashi yana da janaba kuma ya nemi ruwan wanka ya rasa ko kuma ya je bayan gida amma kuma bai yi tsarki ba kuma ga lokacin sallah ya yi ko kuma ya sadu da iyali janaba ta kama shi ko mace jinin al'adarta ya ɗauke ko jinin jegonta ya ɗauke amma kuma bata yi wanka ba ko dai ta rasa ruwa ko kuma tana jin tsoron in ta yi amfani da ruwan wani ciwo zai iya samunta domin yanayin sanyi da ake ciki shine Allah yake falamta jidu ma'an ko dai ya zama ba ku samu ruwa ba malamai suka ce ko kuma an samu amma babu ikon aiki da shi musa idan tsayi ba a hakan a madadin wannan sai ku nufi waje wanda yake mai tsarki na ƙasa famsahu bi wujuhikum sai ku shafi fuskokinku wa aidikum da kuma hannuwanku ma'ana sai ku yi taimama a madadin ku yi wanka duk da taimamar ba ɗauke wankan ta duka ba a'a tana halatta maka ne ka yi sallah ta yanzu amma an jima kuma in ka samu ruwa sai ka yi wanka ana nan ana bin ka bashinsa idan mutum yana da jaraba ya nemi ruwa ya rasa ga lokacin sallah ya yi to sai ya taimama ya zo ya yi sallah idan ya yi sallah kuma ana bin sa bashin wanka sai ya jira in ya samu ruwa kuma sai ya wanka idan da zai ɗau tsawon lokaci bai samu ruwan ba haka dai zai yi ta yin taimama ko zai kai shekara goma amma fa duk ranar kuma da ya samu ruwa sai kuma ya zo ya yi wanka ana nan ana bin sa bashin wannan wanka to haka nan ma mutumin da yake batan da take mai al'ada jinin ta ya ɗauke ga lokacin sallah yayi gashi babu ruwan wanka ko kuma gashi ba ta da lafiya ba za kuma ta iya zuba ruwa a jikinta ba to a madadin haka sai ta yi taimama ta yi sallah amma kuma ana nan ana bin ta bashin wannan wanka da haka wannan aya tana magana akan waɗanda suka samu kansu akan wannan yanayi a farko an ce marada jam'u marid jam'i ne na marid marid shine mara lafiya malamai suka ce ba kowane rashin lafiya bane ke halatta maka yin taimama ke sa kabar yin alwala ko kabar yin wanka duk da aya ta ce rashin lafiya kawai ta yi shiru to amma ana nufin rashin lafiyar da in kai amfani da ruwa a wajen wanka ko wajen alwala zai iya cutar da kai ko dai ya ƙara maka zafin ciwon ko ya jinkirta maka lokacin warkewa ko kuma ma babu ciwon amma ya haifar maka da shi kana ɗan jin sanyi-sanyi kana tsoron in kai amfani da ruwa to wannan ruwan zai iya ƙara maka jin sanyin ka kai ga zazzaɓi to anan ba a ce kai wanka ba an kyale maka kai taimama daga baya kuma idan ka samu sauki sai ka zo kai wanka da haka malamai suka ce duk da aya ta ce ciwo kawai ta yi shiru to amma ciwon lallai sai wanda zai cutar sai wanda idan an yi amfani da ruwa za a cuto to sannan auja ahadun minkum min al-gha'ib dayan ku yazo daga bayan gida bayan gida ana nufin tsarki asali shine mutum idan ya yi bayan gida ko ya tsuguno zai yi tsarki da ruwa to amma duk da haka in ya rasa ruwa an halatta masa yayi me an halatta masa yayi tsarki da dutse sannan kuma in ya rasa ruwan alwala bayan ya yi tsarki da dutse har ila ya kuma zai yi me zai taimama to wannan shi yasa aka kawo mai bayan gida a tsakiyar magana dan shi ma yana cikin waɗanda zai iya samun kansa a hali na rashin ruwa kuma taimama za ta kama shi a madadin ya yi sallah a haka to sai ya yi taimama ko a madadin ya jinkirta sallah har lokacin ta ya fita sai ya yi taimama kalmar lamastumun nisa bisa ga kira'ar jumhur gaba ɗaya suna karantawa da lamastumun nisa amma akwai kira'ar hamza da kisa'i da suke karanta lamastumun nisa ko kuma kuka shafi mata su ma suka shafe ku shine ma'anar lamastum domin lamastum a larabci ala wazani fa'altum kullu ma ala wazani mufa'ala yasduru min janibai duk abin da a larabci ya zo da wazanin mufa'ala to yana nufin bangarori guda biyu sun yi contribution namijin ya yi ita ba matar ta yi ka shafa jikinta ta shafa jikinka kaga wannan saduwa kenan to amma a kira'ar hamza da kisa'i lamastumun nisa ku kuka shafi matan su basu shafe ku ba shi yasa wasu daga cikin sahabbai suka kafa hujja da cewa wannan ayar tana magana ne akan jima'i bisa ga kira'ar jumhuru lamastumun nisa abdullahi dan abba zaina cewa duk abin da ya zo a qur'anance na kalmar lamastum ko lamsu abin da ake nufi da shi shine saduwa tsakanin namiji da mace yace to amma Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya mai kunya ne shi yasa baya fadar jima'i karara cikin Qur'ani sai dai alkunya ko yace an taba jikin juna ko miji ya taba matarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa in tallaftumuhunna min qabli an tamassuhunna kaga at-tamassu anan daga almasu ne almasu shine aljima haka yace ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma dallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna التمص شيما أنا بمعنى الجماع أو تآير أو لامسهم النساء أو تآير فلما تغشاها التغشي شيما الجماع أكين فيه فما عبد الله دم عمر yake cewa a'a wannan ayar hujja ce da dalili da ke nuna cewa shafar jikin mace yana karya alwala wanda kuma wannan shine fatawar mazhabar imamu malik da wasu daga cikin malamai suna ganin in kai alwala ka taba jikin mace to alwalanka ta kare har ma sukan kasa shafar gida hudu kamar yadda malamin ishmawu ya ce wal masu wa huwa ala arba'ati aqsam in qasada lazzata wa wajadaha wa in lam yaqsidha wa wajadaha wa in lam yaqsidha wa lam yajidha wa in qasadaha wa lam yajidha ma'ana shafa iri uku ce akwai shafar da za ka yi wa mace bayan yi alwala kayi nufin jin daɗi kuma ka ji daɗin akwai shafar da za yi ba kai nufin shafar ba amma sai kawai accidentally ta taba jikinka kuma sai ka ji daɗi ya ce alwala ta kare akwai kuma yi nufin ka taba jikin nata ka ji daɗin amma kuma ka taba baka ji daɗin ba nan ma alwala ta kare ya ce akwai kuma wacce ba yi nufi ba kuma baka ji daɗin ba ya ce to anan da yustahabbu min hudu an so dai kai alwala ma'ana dai wai ba a bari a kwashe duka dole dai sai wani abu ya hauka to amma magana mafi inganci shafar jikin mace dan mutum ya yi alwala ba ta karya masa alwala ko da ya ji daɗi sai dai in wani abu ne ya fita daga jikinsa dalilai da yawa suna nuna haka hadisi cikin sahih bukhari na Aisha tace wata rana annabi ya tashi zai yi sallar qiyamul laili ni kuma ina kwance a gaban tsakanin tsakaninsa da alqibla kuma ga ɗakin mu matsatsan ɗaki ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tsaya yayi karatu yayi ruku'u ya dago in zai yi sujada tace sai ya taba kafata ni kuma sai in janye kafa sai yayi sujada in ya gama sujada sa zai miƙe in sake miƙe kafafuwa na haka in ya sake yiwa ya zo wajen sujada sai sake taba ni to kaga inda taba jikin mace yana karya alwala gashi fa tsalla ake kuma ana taba ta kuma tana miƙe kafa tana wannan hujja ce da take nuna taba jikin mace kadai baya karya alwala haka na Aisha take cewa sau da dama annabi zai yi alwala zai taho masallaci amma idan ɗaya daga cikin mu ta rako shi sai ya tsaya ya sumbance ta ya yi mata kisan nan ya taho kuma ya zo ya sallah ba zai sake alwalan ba sallallahu alaihi wa sallam kina wannan sai ya nuna taba jikin mace ba shi ake nufi ba abin da ke karya alwala a'a abin da zai haifo bayansa da mutum zai taba jikin mace amma ba wani abin da ya faru mazi bai fita ba daga jikinsa to wannan babu komai a tare da shi zai je ya sallarsa taba jikin mace baya karya alwala to amma dai duk da haka matsala ce wacce waɗansu malamai sun dage sun cije akan cewa lalle taba jikin mace yana karya alwala wanda cikin sahabbai akwai wanda suka faɗi wannan irin Abdullahi dan Umar haka nan cikin malaman mazhabobi akwai wanda suka faɗi wannan kamar Imam Malik dan Anas ubangiji yace falam tajidu ma an fatayamma musa idan tayyiba in ba ku samu ruwa ba to ku nufi waje mai tsarki kalmar fatayammamu bi ma'ana faqasudu domin at-tayammum bi ma'ana al-qasadu ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون تيمموا بمعنى ولا تقصدوا kada ku nufi a yaren larabci in aka ce tayammama bi ma'ana kasada ya nufi to amma a yaren shari'ar musulunci in aka ce tayammama ana nufin ya daki ƙasa da hannuwansa guda biyu ya shafi fuskarsa da tafukan hannunsa da aka taimama a nan akwai ma'anarta ta larabci akwai kuma ma'anarta ta musulunci da aka ubangiji a nan yana magana ne da ma'anar musulunci fatayamma musa idan tayyiban ku nufi waje mai tsarki sai ku yi taimamar musulunci ita ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskar ku ku shafi hannunku aya tana magana akan hukuncin temama ga wanda bai samu ruwa ba ko ga wanda yake marar lafiya ga ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba ko yana da janaba ko jinin al'ada ce ta ɗauke ko ya je ba haya ya dawo to a madadin ya amfani da ruwa in ya nema ya rasa ya yi taimama yadda ake temama kamar yadda hadisai suka nuna kuma kamar yadda aya ta nasanta shine a shafi fuska a shafi hannu ita temama a madadin alwala take amma kuma ba yadda ake yin alwala ake yin temama ba kaga a taimama shafa fuska ce kawai da hannu ba shafa kafa ba kuskuren baki ba shaƙa ba za ka biɗi rairayin ka ka sheƙa ka ba a haka amma a alwala kaga akwai kuskuren baki a taimama babu a alwala akwai shafar kunne a temama babu a alwala akwai shaƙa ruwa a hanci da facewa a temama duk babu wannan kuma taimama ana yin ta ne iya fuska da iya tafukan hannu kamar yadda hadisai suka nuna ingantattu cikin sahih al-bukhari da sahih muslim hadisin ammaru dan yasir da hadisin abin ah, ah, ah, imran ibn husayn da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yadda za a yi taimama yace inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza ya daki kasa da hannunsa guda biyu ya busa ko ya kada ya shafi fuska ya shafi hannuwansa da haka lokacin da mutum yake son ya yi ba zai nufi inda ƙasa mai tsarki take ƙasan nan sawa'an rairayi ce ko yashi ne ko duwatsu ne ya yi bismillah kamar yadda ake a farkon alwala ya daki ƙasa da hannuwansa guda biyu in kana da zobe a hannunka ba sai ka cire kayanka ba akwai wanda suke cewa sai an cire zobe sai an cire agogo annabi yana yin tema sa da zoben sa a hannu baya cirewa wasu suna cewa sai ka rinka mammotsa zobanka ko a yayin alwala ko a yayin taimama wai dan kasar ta je wajen ko kuma ruwan ya shiga ai ba ba motsa zobe ba ko me za ka yi kasa dai wani waje ba za ta je ba da haka ba wanda ya dora maka wannan idan ka buga kasa da hannayenka guda biyu ko ka karkade su haka ko ka busa su haka ko ka shafe su haka dan idan akwai wani abu da ya taɓo hannun ko ya makali da hannun ya zama ka karkade shi to sannan duk wanda ka fara yayi ko ka fara shafa fuska ko ka shafa hannayenka guda biyu haka na dama sannan na hagu sai kuma ka shafi fuskarka to wannan shine kadai taimama akwai hadisan da suke nuna taimama za a yi shafa zuwa gwiwar hannu wasu ma zuwa kafada to wannan da hadisan ba su inganta ba wasu su kuma sun inganta amma an shafe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗa sauƙaƙa wa mutane yadda ake taimama daga haka zuwa yanayin da na nuna a farko sannan za ka ga wajen shafar waɗansu malamai sukan matsa wa mutane sai su ce wai kakka ɗaga hannunka ka rinka bi kana wani break dance a hankali to wannan ma duk bai da asali a musulunci kawai ka yi bismillah ka daki ƙasa ko ka hura ko ka karkaɗe ko ka shafe sai kuma ka shafi hannu na dama akan na hagu sannan na hagu akan na dama sannan kuma ka shafa fuskarka ko ka fara da hannu sai kafa a sai fuska ko ka fara da kafa a da fuska sai hannu duk wanda kai yayi wannan shine taimama shine fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min wa aydikum inna Allah kana afuwan ghafura lalle Allah ya kasance afuwan mai yafiya gafuran mai gafara Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana wannan ayar ita ce aya ta farko cikin ayoyin da suka yi magana akan taimama a Qur'anance ayoyi guda biyu ne ɗaya cikin suratul nisa ɗaya cikin suratul ma'ida sai dai ta suratul nisa sai ta bude da maganar sallah sai kuma ta cike da maganar temama dan a nuna maka da temama da sallah abokan juna ne suna da alaka duk wanda kaga yayi temama alama ce ta zai yi sallah amma ta suratul nisa sai ta fara da maganar alwala sai ta cike da temama dan ta nuna maka temama makwafi ce ta alwala sai an rasa alwala ake yin temama a nan kafin a faɗi temama sai da aka ce la ta ƙara salata aka fara maganar sallah amma a can kuma ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum aka fara da alwala wa aydikum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نعم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا abin da ya rage ban faɗa ba cikin magana temama shine temama abu ne wanda mu kaɗai Allah maɗaukakin sarki ya fara shar'antawa a duniya dukkan wata al'umma da ka sani da ta gabata ba wata al'umma da Allah maɗaukakin sarki ya mata sauƙi cewa in bata samu ruwa ba ko ba ta da lafiya ta yi taimama a madadin alwala da mu aka fara da haka yana daga cikin kususiya na wannan al'umma za ka ga waɗansu abubuwa na shari'a kafin mu wasu sun yi kafin mu an shar'anta wa wasu a gabanmu kamar azumin nan da muke ciki kafin mu wasu sun yi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum da ana yi daga baya kuma aka zo mu ma aka ce mu yi amma taimama da ba a yi da mu aka fara da haka wannan yana daga cikin khususiya ta wannan al'umma ubangiji madaukakin sarki ce alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab shin yanzu baka kallon waɗanda aka ba su rabo na littafi suwaye waɗanda aka ba su rabo na littafi sune yahudi da nasara me ake nufi da rabon littafi da aka ba su ana nufin cikin littattafan da Allah ya shirya zai saukar a wannan duniya ga bayinsa akwai littafin da yahudawa ya bawa ta hanyar annabin su annabi musa alaihi salam wannan littafi shine at-taura akwai littafin da nasara ya bawa ta hanyar annabin su annabi isa alaihi salam wannan littafi shine linjila da haka waɗannan utu nasiban minal kitab an ba su wani kaso na littattafan Allah subhanahu wataala kamar yadda mu ma an ba mu wani kaso na littafi shine alqur'ani da haka su ma an ba su sai Allah ya ce shin ba ka ganin waɗanda aka ba wa kaso na littafi yahudi da nasara yashtaruna dhalalata suna musanya bata a madadin shari'a littafinsu ya ce su shiryu amma su kuma sun bata sun ki su shiriya kaga ma'ana ba su yi aiki da littafinsu ba ubangiji ya ce masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara misalin waɗanda muka ɗora musu nauyin su yi aiki da attaura amma suka kisa ɗauka suka kisa yi aikin ka masalil himari ka ba misalin jaki ne ya hamilu da yake ɗauke da manya-manyan sufuri sufuri na littattafai ga jaki ana ce da shi jahili jahili amma kuma a bayansa za ka iya ɗora masa dakon manyan littattafai kenan ilimin da yake bayansa kuma bai amfane shi ba ga shi ya ɗauki ilimi amma kuma tare da haka jahili ne yahudawa ga su suna ɗauke da ilimi amma kuma aikinsu na jahilai ne aikinsu na rashin sanin ya kamata ne da haka ubangiji ya ce ya sharuna balala suna musanya bata da shiriya wa na an tadillu sabil kuma fatansu da burinsu shine kuma ku bata kamar yadda suka bata burinsu su sun san sun bata kuma sun san in sun mutu akan abin da suke kai wuta za su shiga amma ba sa so su shiga su kadai so suke su samu abokan tafiya su samu abokan rakiya wadda kasirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq sau da dama yahudawa suna fatan ku bata kamar yadda suka bata dan ku zamo kamar yadda suka zamo kafirai dan su samu abokan zaman wuta tare da su a ranar tashin alkiyama ba komai yasa suke muku haka ba sai dan hasadar da take cikin zuciyarsu dan Allah ya turo muku fiyayyen annabawa ya saukar muku da fiyayyen littafi su burin su ina ma a ce wannan littafin da yaran su aka sauka su burin su ina ma a ce wannan annabin dan cikin su ne sai Allah ya ki yayi abin da ya ga dama sakamakon haka suka kulla littafin suka kulla annabin suka kulla duk wanda ya yarda da littafin wadda ta'ifatun min ahli kitabi law yadullunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun bangare da yawa na yahudawa sun so su batar da ku amma karshen batar a kansu zai kare sani ne ba su yi ba domin duk lokacin da ka batar da mutum kana murna ka batar da shi ko da ya bata amma ka sani ka dauki alhakin batansa da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce da yawa daga cikin ahlul kitab waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara sun sauya shiriya da bata a madadin su shiri sun bata kuma suna so kuma musulmi ku muku bata ku zama tare da su shi yasa ba za su taba kyale ku ku huta ba yau wasa daga wancan sai wancan yau fitsara daga wancan sai wancan za su zuwaru wasu daga cikin su suna yi dan ku kuma ku yi ta koyi da su su zama fitsararru ta fuskar shiga kaga namiji yana tafiya wando a kwade kamar wani dan reno kamar wani dan yaye wai shi gaye ne birni ne wayewa ce saboda yahudawa ne suka zaɓi wasu daga cikin su yi wannan iskancin dan ku kuma wawaye ne yan sauti na kuka ji na biyo ne ma'ana za ku yi koyi da su to amma su sun riga sun san masu sun riga sun san me suka siya so suke yi su kai ku su baro a yi ba uwar ba riba ma'ana a yi haihuwar guzuma ɗakwance uwa kwanci da ka ubangiji subhanahu wataala yace na an tabillu sabil so suke yi ku bace wa hanya shi yasa suka bace dan su shata muku hanya wallahu a'lamu bi a'daikum ubangiji ko yana sane da makiyanku suwaye makiyan musulmi sune yahudawa domin cikin al'ummar duniya waɗanda suka fi gaba da kiyayya ga annabin musulunci da addinin musulunci da qur'ani sune yahudawa masu sauki saukin kiyayya kuma sune nasara kiristoci in ka haɗa kiyayyar da kirista yake wa musulmi da kiyayyar da ba yake wa musulmi babu ma haɗi kiyayyar bayahude ta ninka in ka haɗa kiyayyar da kirista yake wa musulmi da kiyayyar da eh, ba ma guje yake wa musulmi to ƙiyayyar da kirista yake wa musulmi ta fi sauki sauki kiyayyar guzawa ta fi yawa da haka ubangiji ya gaya mana komai dalla dalla filla filla maƙiyanmu ya gaya mana suwaye lambawan suwaye masu biye musu suwaye na ƙarshe latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al yahuda za ka samu waɗanda suka fi ƙiyayya ga muminai ƙiyayya ga annaban musulunci ƙiyayya ga ƙur'ani su ne yahudawa su ne lambawan wallazi na asharaku sai kuma maguzawa marasa addini ko masu bautar gumaka amma masu sauƙi sauƙin ƙiyayyar fa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara masu ka sauƙi sauƙin ƙiyayya wanda suka dan fi sauƙaƙa wa musulmi su ne nasara ubangiji ya ce zalika bi anna minhum qissisina domin a cikinsu akwai fada-fada masanan injila ta gaskiya wal ahbar cikinsu akwai ahbar waɗanda suka keɓance kansu don bautar Allah duk da suna yin ta ne bisa ga jahilci bisa ga kuskure to da haka ubangiji subhanahu wataala ya mana bayanin komai dalla dalla filla filla wallahu a'lamu bi adaikum Allah ya fi ku sanin makiyanku kuma ya gaya muku su waye su ya rige muku kuna da hankali kuna da tunani ku riki makiyanku a matsayin makiya ku yi zaman yan marina ku yi zaman doya da manja ku yi zaman ka in cinawa ko kuwa ya rage muku za ku yadda wannan wa'azi da Allah madaukakin sarki ya muku ku ɗauke su a matsayin masoya ubangiji madaukakin sarki ya ce la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ahir kada ku riki makiyana makiyan ku ce za ku mai da su masoya tulquna ilaihim bil mawadda ku rinka nuna musu wata kauna har ku rinka tattaunawa da su kuna gaya musu kalmomi na wanda ake gaya wa masoyi alhalin su makiyan ku ne wa kad kafaru bima ja'akum min al-haqq alhalin sun kafircewa abin da zo muku na gaskiya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum karatum jihadan fi sabili in dai kun kasance kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah kun yi jihadi dan neman yardar Allah tulquna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum kuna nuna musu soyayya a fili ubangiji ya ce ni kuma na san me kuke bayyanawa na san me kuke boyewa da haka ko shakka babu kuskure ne ba karami ba musulmi ya riki ba yahude masoyi ya rike shi madubi abin dubawa daga gare shi zai kwaikwayi rayuwa zai kwaikwayi sa kaya zai kwaikwayi zama da tashi da magana wannan ci baya ne wayayye shine wanda ya iya zama da makiyinsa makiyinka ko ba za ka yi fada da shi ba amma sai a yi tunaka in tunawa ba rowa bane halin zama ne lakum dinukum waliya din fa in lam tu'minu bi fa atazilun li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun da ka ka san irin zaman da za ka yi da amma ba daidai bane ba hankali bane ba tunani bane ba koyarwar addini bane makiyanka ka kace shine masoyi makiyanka kuma ka ce shine abin da zaka kwaikwaya kayi rayuwa da shi in kai haka zaka yi hasara a ƙarshe zaka wayi gari ya kai ka ya baro ka ba yadda za a yi maki ya nuna wa makiyinsa hanya madaidaiciya ko hanyar da za ta bulle ko kuma ya yi masa abin da yake na kirki ko na gari ko da ya kawo abu ya baka da sunan taimako ƙarya yake yi akwai cuta a ciki kai ne ka da kanka ka da kwakwalwarka kai yi jifa da wahayin ubangijinka har kake ɗaukar maso makiyinka zai iya taimakonka da haka ba daidai ba ne wannan ba koyarwa addini ba ce wannan ubangiji ya ce wallahu alamu bi adaikum Allah shine masanin yanku ya fi ku sanin masu son ku ya fi ku sanin masu kin da haka in yace muku wani masoyin ku ne ku yadda masoyin naku ne in yace wani makiyin ku ne ku yadda makiyin naku ne dan ya fi ku sani wa kafa billahi waliya lalle Allah ya isa mataimaki a gare ku in kun yi riko da koyarwar da ya muku wa kafa billahi nasira kuma lalle Allah ya isa majibincin al'amari a gare ku in kun yi riko da wa'azin da ya muku na'am من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا دقتكين يهودا ويحرفون الكلمة akwai waɗanda suke sauya magana an mawazi'ihi daga yadda take ubangiji ya gaya musu cikin littafin taura, cewa zai aiko annabin ƙarshen zamani wannan annabin ƙarshen zamanin balarabe ne sannan kuma za a haife shi a garin makka zai hijira ya koma madina a bayansa tsakanin kafaɗinsa akwai hatimin annabta sannan garin da zai rayu ita madinan gari ne mai yawan itaciyar dabino duk sun san wannan a cikin littafin su ga kamannin sahabbansa ga su ga sifofin mahaifarsa da kuma inda zai rayu ya hijira ya koma amma tare da haka sai suka canja tare da haka sai suka ɓoye tare da haka sai suka ce ƙarya ne babu bayanin sa a cikin littafin su. shi yasa Allah yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun waɗanda muka ba su littafi kafin qur'ani yahudawa ya'rifunahu sun san annabin ƙarshen zamani sun san sifofinsa sun san kamanninsa sun san inda za a haife shi da inda zai rayu ya koma kama ya arifuna abna'ahum wai wallahi sun san shi ma saboda yadda suka san ƴaƴayensu ma'ana ba yahude in dai ya san taura in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane shi sama da yadda yake gane ɗansa kuma wannan ya faru a aikace lokacin da Abu Talib ya ɗauki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi ƙasar Sham da nufin kasuwanci tun kafin ya girma a aiko shi annabi yana tafiya sai ya zo wani waje a kan hanya gab da za a shiga garin baitul maqdis ƙasar sham kenan ana zuwa daidai wannan wajen sai annabi ya ce ya gaji da aka abu talib ya kyale shi ya huta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gindin wata bishiya sai ya zauna yana zaunawa sai ga wani malami ko wani dattijo ya fito daga cikin kogon dutse wanda ake kira da suna buhaira ko bahira shi ba yahude ne masanin attaura kuma ya keɓance kansa yana ta bautar Allah a wannan kogon dutsen yana fitowa bai tunkari ko ina ba sai ya zo wajen annabi ya tsaya sai ya ce ina wanda ya taho da wannan yaron sai abu talib ya zo sai ce in ne maka nasiha kamar yadda wannan yaron gida kar ka shiga da shi kasar sham kar ka shiga da shi kasar eh, kudus kasar falastinu domin in ka shiga da shi yahudawa suna nan suna dakonsa suna ganin sa za su kashe shi shi abu talib abin ya bashi mamaki me yasa haka ya tambaya dan me kawai yaro su kama shi su kashe me ya musu sai ce to bari in gaya maka wannan yaron da kake gani tun da ka taho na jiyo kanshinsa da kanshinsa ma na san shi ne kuma wannan waje da kaga ya zo ya zauna tunda Allah ya yi wannan bishiyar ba wani mahaluki da ya taba zama a karkashin ta sai annabi a tarihin duk annabawan duniya sun zauna a karkashin wannan bishiyar domin in kai ba annabi bane ka nufe ta zaka zauna Allah zai kautar da zuciyarka ba za ka iya zama ba a karkashin ta yace da haka wannan bishiyar da kake gani zaman sa da yayi a karkashin ta ya dada tabbatar min da cewa shine dai annabin da ake dako kuma ga kabanninsa ga kaza ga kaza da ka ne maka shawara ka mai da shi gida sakamakon yadda ya sa kenan annabi bai shiga garin baitul maqdis sham ba a karo na biyu lokacin da Abu Talib ya taho da shi ko a karon farko da haka aka mai da shi gida wata rana sayyidina Umar ya wuce dabar wasu Yahudawa a Madina suna hira sai yake ce da su ina gaba ku da Allah Qur'ani littafi ne na gaskiya mu ba ma shakka a kansa Qur'ani ya gaya mana cewa ku Yahudawa kun san annaban karshen zamani sama da yadda kuka san ƴaƴanku dan Allah da gaske ne haka sai ɗaya daga cikin malaman yahudawa abdullahi dan salam ya ce wallahi muna gane muhammadu sama da yadda muke gane ƴaƴayenmu ya ce domin ɗanka ka auri mace ce ba ka da garantin cewa ba za ta iya ha'inta ka ba da haka ta iya kawo maka ɗan da ba naka bane ba ma ta yi ɗan aron hanya ne ɗan shige ne ɗan wani ne amma ta ce naka saboda kai ne mijinta to amma annabin ƙarshen zamani wallahi mun san shi kamar yadda muka san yunwa cikin mu da haka eh, sayyidina Umar yace to me yasa ba za ku yi imani da shi ba sai suka hau kawo wasu uzurruka kuma na ƙarya shi kam Abdullahi dan salabu tuni ya riga yayi musulunci tuni ya riga ya musulunta amma sauran Yahudawan sai suka kisa musulunta suka rinka kawo wasu uzurruka nasu na ƙarya suna cewa abin da yasa ba za mu yi imani da shi ba dan kaza dan kaza duk dalilan da suka kawo babu wani dalilin da hankali zai karba ballantana shari'a ta yadda da shi cikin dalilan suka ce da dai a ce mala'ikan da ke kawo masa wahayi ba jibrilu bane mika'ilu ne da sai mu yadda da shi laifin ba nasa bane laifin na abokinsa ne jibrilu domin mu a tarihin iyayenmu da kakanninmu duk al'umar da aka halakar a duniya mala'ika jibrilu Allah ya aiko shine kwamandan operation din halakar da al'umar duk da ta kafircewa Allah shi ya halakar da mutanen jodan mutanen kasar Annabi Ludu lokacin da suke ta'addancin luwadi su shi aka turo ya dauke su da fuka-fiki kwaya daya sai da suka je kusa da sama ta daya har sai da mala'ikun sama ta daya suna jin karar kajin su sannan Allah ya ce a dawo da su a kifa su shi ya halakar da adawa mutanen annabi hudu samudawa mutanen annabi salihu mutanen annabi nuhu duk waɗannan mala'ika jibrilu shi yayi jagoranci lokacin da za a halakar da su hatta kafiran makka a lokacin da za a yi yakin badar mala'ika jibrilu shi ya jagoranci mala'ikun da suka zo suka kawo taimako aka yaga yaga da su aka kashe su to wai wannan shine laifin annabi dan me mala'ika jibrilu zai zama shi yake kawo masa wahayi inda an canja an turo israfilu ko an turo mika'ilu to zo za su yi imani ubangiji ko yace man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika duk ma mai adawa da jibril sai dai ta yi jibril dai shi ya saukar da qur'ani bisa ga doran zuciyarka to da ka suka yi ta kawo uzurrukan su na ƙarya amma dai magana cewa ba su san annabi ba ƙarya suke magana cewa ba su san Allah yayi wahayi ba ƙarya suke magana cewa ba su san cewa annabin ƙarshen zamani a maka za a haife shi a Madina zai rayu ba wannan duk ƙarya ne da haka Allah madaukakin sarki ce min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadihi lallai daga cikin yahudawa akwai masu sauya magana daga inda take an ce annabin karshen zamani za a haife shi a maka sun ce ƙarya ne a taura bata faɗa ba an ce zai hijira ya koma madina sun ce ƙarya ne ba mu san wannan ba an ce kamanninsa kaza da kaza da kaza duk sun yi musu kaga wannan shine yuharrifuna al-kalima amma wadihi bisa ga ɗayan tafsiran malamai waɗansu malaman suka ce a yuharrifuna al-kalima an mawadihi shine Allah ya ce su faɗi kaza amma saboda taurin kai in sun tashi faɗa ba za su faɗi kamar yadda Allah ya ce ba sai sun ƙara ko sun rage ubangiji madaukakin sarki ya ce da yahudawa a zamanin annabi musa bayan sun wa Allah laifin da suka yi masa na cewa ba za su yi imani da shi ba dan ya turo annabi musa sai dai shi ya zo da kansa wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahara suka ce ya musa ba za mu yi imani da kai ba in dai Allah ne ya turo ka shi din ya zo da kansa wannan taurin kai da ta'addanci da suka yi da gatsali sai Allah madaukakin sarki ya sa suka mutu fa aka as-sa'iqatu wa antum tanzurun take Allah ya turo tsawa ta kashe su suna gani daga baya annabi Musa ya wa Allah magiya ya ubangiji ya zaka kashe su alhalin mun taho tare da su yahudawa ban musu laifi ba ma suna neman kashe ni ballanta na yanzu in koma in ce iyayensu sun mutu kuma tare muka fito ai ba za su kyale ni ba da haka ya ubangiji ina roƙonka ka mun su ummai da su wajen iyayensu wannan addu'a ta sa Allah madaukakin sarki ya rayar da su bayan ya kashe su thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun to bayan haka Allah madaukakin sarki ya ce da su su tafi su je su shiga baitul maqdis tare da annabi Musa alaihi salam a lokacin baitul maqdis waɗansu mutane ne masu girman jiki ana ce da su amalika amalikawa Allah ya ce da annabi Musa ka je da kai da banu Isra'ila ku shiga garin in kuka shiga garin duk girman jikin su zamu sa muku tsoron zamu sa musu tsoron ku suna ganin ku za su gudu dan haka sai ku kore su daga garin ku kuma ku zauna ku ci gaba da bautawa Allah a can lokacin da annabi Musa ya ce da su ku zo mu je Allah ya umarce mu mu je mu shiga Qudus in muka shiga waɗanda suke ciki za su tsorata in sun gan mu su gudu ba faɗa za a ba amma kalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha suka ce Musa wannan gari fa ba za mu shiga ba har abada in dai waɗannan suna ciki bayan an ce sai sun shiga za su fita amma suka ce su kuma ba za su shiga ba inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ƙarshe mutum biyu kadai cikin mutanen annabi Musa suka yadda za su shiga annabi Yusha da kuma Kalib قال رجلان من الذين يخافون أن أمر الله عليهم ادخلوا عليهم الباب fa idza dakaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin a ƙarshe dai suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa in na innaha huna qa'idun to wannan gatsali da suka yi wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya jarabce su Kudus dai sai kun shiga kuma sai kun yi shekara arba'in kuna ganin kofar amma ba za ku iya shiga ba قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين da aka sai da suka shekara arba'in ga kofar shiga baitul maqdis suna gani amma ta gagare su a wannan lokaci Allah madaukakin sarki duk da haka dan rahamarsa ya rinka musu inuwa da gajimare domin inda suke din waje ne sahara waje ne babu shuka babu bishiyoyi babu gida babu rumfa kuma ga tsananin zafin rana sai Allah ya turo hadari sai ya musu inuwa wa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna was salwa ga yunwa sai Allah ya turo musu da mannu mannu shine kamar zuma wanda bahaushe yake ce da ita darba don haka wani abu ne mai kama da zuma sai aka turo musu shi suka rinka sha a madadin ruwan sha sannan kuma aka rinka turo musu da soyayyen yan shila suna ci duk da haka saboda kangarewa da taurin kai irin ta ba yahude qalu ya musa wa iz ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid suka ce ya musa mu zuma fa ta ishe mu dan rainin hankali ka rasa me zaka rinka ba mu kullun sai zuma me za ka rinka ba mu kullum sai naman yan shina mu a canja mana gwanda albasa gwanda tafannuwa gwanda kaza fad'u na rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa qumiha wa dasiha wa basaliha duk bayan duk sun yi wannan ta'addancin duk da haka Allah ya yafe musu bayan sun gama ɗimuwar da suka zo za su shiga ƙofar sai Allah ya ce kulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin ku shiga ƙofar garin mun ji duk abin da kuka yi a baya mun kyale mun yafe amma in za ku shiga kofar garin ku shiga sujjadan kuna masu yi wa Allah biyayya kuna masu nadamar laifuffukan da kuka yi kuna masu canja rayuwa tsohuwa da sabuwa ta imani da ta kafirci kuma wa kulu hiddatun ku shiga garin kuna cewa hiddatun hiddatun kalmar hiddatun bi ma'ana uhutut anna khatayana ya Allah to ka yafi mana laifin da muka yi a baya mun ji mun daina amma da suka zo shiga garin sai suka ki shiga suna masu sujjada suka shiga garin suna masu daga kai suna masu hura hanci suna masu nuna sun isa kuma suka shiga garin suna hindatun kaga da hiddatun da hindatun kusan kalma ɗaya ce bambancin kawai hiddatun babu nunun a ciki tsakanin ha'un da ɗa'un. amma hindatun akwai nunin tsakanin haɓun da ta'un bambancin shine hindatun ka yafe mada zurban mu amma hindatun alkama alkama ma'ana suka shiga garin su ne wa Allah gatsali suna alkama alkama to shine Allah yake minal ladina hadu yuharrifuna alkalima amma wabi lalle cikin yahudawa akwai yan ta'adda yan taurin kai suna canja kalma ba yadda aka ce su faɗe ta ba haka suke faɗa da haka wannan shine tafsiri na biyu na ayar min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i tahrifu kalima an mawadi'i ko dai kace sun canza sifofin annabi cikin at-taura ko kace yuharrifuna al-kalima an mawadi'i sun faɗi kalma makwatan wacce Allah ya ce su faɗa amma ba irin ta ba a madadin su ce hiddatun sai suka ce hindatun to wannan shine tahriful kalima amma wadihi ala ihdal qawlayn bisa ga ɗayan zattutukan malaman tafsiri guda biyu to dai ita kanta ayar min alladhina amma waɗansu malamai suka ce aya ce cikonta baya ma'ana asalin yadda zancen yake wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa min al wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran min alladhina hadu shi yasa bisa ga qira'ar hajjaj anan babu aya wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa billahi nasiran ba aya bace min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi ko min alladhina hadu anan aya take yace domin yadda zancen yake shine wallahu a'lamu bi a'da'ikum min alladhina hadu Allah ya san makiyanku cikin yahudawa kuma wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira to sannan yuharrikuna al-kalima amma wadihi amma bisa ga ra'ayin jumhuru wallahu alam bi adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira aya ce min alladhina hadu kuma jumla ce istinafiya saban zance ne saban zance ne game da yahudawa yadda takadirin sa yake an shafa wani abu suka ce yadda zancen yake asali shine min allazina hadu qaumun yuharrifuna al-kalima amma mawadihi lallai daga cikin yahudawa akwai wasu kangararru na musamman tsagera na musamman yuharrifuna al-kalima amma wadihi wadanda suke caccanja maganganun Allah ko dai su canja maganar Allah ta bayanin sifofin manzo Allah ko su cancanta maganganun Allah subhanahu wataala ta fuskar hukunce hukuncen da ya saukar musu kamar ayar rajamu idan mutum ya taba aure namiji ko mace in yi zina a kashe shi da jifa akwai wannan hukuncin a cikin attabara amma suka ce babu suka yi kokarin su canja suka yi kokarin su koye Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri shine anan yake tuhumar su da yuharrifuna al-kalima amma wadihi a wata ayar yace fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه كاغا ما أن تبتر موسى ده تحريف الكلمة أو تآير ديهر إلى يوشكين سورة المائدة ومن الذين هادوا سماؤون للكذب سماؤون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويقولون سمينا وأطئزوا كرشان آية دي معنى دي أكوية تحريف الكلمة عن مواضعه cikin abi'un yahudawa canja maganar Allah da rufe gaskiya da ƙarya da kuma ƙoƙarin bushe hasken gaskiya ɗin da haka ubangiji madaukakin sarki ce waya kuluna kuma yana daga cikin ta'addancin yahudawa suna cewa sami'ina wa asaina mun ji amma ba za mu bi ba sami'ina kaulaka wa asaina amraka mun ji amma ba za mu yi maka da'a ba mun ji ɗin kai dan aiken Allah ne amma mun ki mu bi ka sai kuma me to kaga wannan tsagiranci ne kwarai da gaske wannan zai bambanta maka tsakanin ba yahudi da kuma musulmi domin musulmi yana cewa ne sami'ina wa ata'ana آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير amma shi ko ba yahudi sami'ina wa asaina mun ji ba za mu ba duk abin da zai faru ya faru shi yasa karka ji an ce Allah ya tsine wa Yahudawa Allah ya la'ance su Allah ya yi fushi da su ka ɗauka kawai zalunta su yayi shi yasa ake maka bayani daki daki dangane da halayyar su Allah ba zai yi halicci bawa ya kishi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji yana tausayin bawansa sama da yadda uwa take tausayin ɗanta ba yadda za a Allah ya ɗauki bawan da ya halitta ya jefa a wuta kawai dan ki in yana ƙinka asali me yasa zai yi ka yanzu uwa zai yi ta ɗauki ɗanta tana so ta haife shi kuma ta jefa a wuta ba zai yiwu ba hankali ba zai karɓi wannan ba in dai uwa lafiyar ta lau ba mahaukaciya ba ce ba cutar hauka ce ta same ta ba kuma ta ɗauki ɗanta ta jefa a wuta wannan ba zai yiwu ba hankali ba zai taɓa yadda da wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yadda uwa take tausayin ɗanta ba za ta iya daukar sa ta jefa a wuta ba salin alin to Allah ya fita tausayin sa in dai kaga bawa Allah ya ɗauke shi ya jefa a wuta to kar ka ɗauka zalunta sai ka tambayi me yayi wa Allah in aka gaya maka sai kaga cewa lalle abin da wannan bawa ya cancanta a masa haka da haka yahudawa sun yi abin da babu wani dan adam da ya taɓa yi wa Allah na shegantaka irinsa ubangiji ya ɗaukake su ya yi musu ni'imar da bai taɓa yi wa wani ba kafin su amma su kuma da suka tashi sai suka yi masa butulci suka yi masa laifin da ba wanda ya taɓa yi masa irinsa annabi Musa ya ce wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin Allah ya ɗaukaka ku duk annabawa da ake yan cikin ku ne Allah ya ba ku mulki duk masu mulkin duniya a da ku ne Allah ya ba ku abin da bai taba ba wani ba haluke ba sakamakon haka ku yi masa godiya mana sakamakon haka ku bautata masa mana amma sakamakon haka a madadin su haka sai suka koma suna kafirci wannan shi ya ja Allah madaukakin sarki ya fushi da su fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirin azabun ali suka dawo da fushi kan fushi azaba mai radadi kuma ta tabbata ga kafirai da ka wa na suna cewa sami'na mun ji wa asaina kuma mun ki mu bi wa sama gaira musma'in kuma mun ji kada Allah ya sa kai kuma ka ji ma'ana in suka zo za su yi magana da annabi babu ladabi gatsali suke masa wasma saurare mu ka ji gaira musma'in Allah ya toshe kunnanka daga yanzu kar ka sake ji shine ma'anar gaira musma'in bisa ga tafsirin wasu malamai wasu malamai suka ce wasma za su zo su cewa annabi mun ji gaira musma'il kuma kai ma ka ji mu magana mu ba abin kin kin aji bace ba mana dai babu ladabi cikin magana domin ko su ce Allah ya toshe ji ko su ce ji mu kuma karka kika saurare mu kaga dai duk a ciki akwai rashin ladabi na magana annabawan Allah ba da haka ake magana da su ba la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da magana da annabi ba kamar magana ne da kowane mutum ba a duniya لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون kada ka ɗaga wa annabi murya ko ka girme shi ko mahaifinsa ne kai ko wan mahaifinsa ne kai saboda me saboda yana da wata daraja da ko da kai babansa ne shi kuma a wajen Allah annabinka ne ba za ka shiga aljanna ba sai ta hanyarsa Allah ba zai karɓi aikinka ba sai da shaidarsa to kaga yana da wata daraja yana da wata kima ta musamman a kanka ballantana kuma kai ba ubansa bane kai ba wansa bane kai wani ne daban cikin al'umma dole ne kai ladabi ga annabinka da ka sukan ce wasma ghayra musma'in ka ji mu kada ka ki sauraron mu ko wasma ka ji mu ghayra musma'in Allah ya toshe kunnanka daga maganar mu kakka sake jin komai wa ra'ina layyan bi alsinatihim kuma suna amfani da kalmar ra'ina kalmar ra'ina kalma ce wacce a yaren larabawa akwai ta a yaren yahudawa ma kuma akwai ta sai dai ma'anarta a larabci ta sha bamban da ma'anarta ta yahudanci a larabci idan ka ce da mutum ra'ina kana nufin saurare ni jini kula da ni to amma a yahudanci in ka ce ra'ina to su kuma suna nufin wawa minar ra'una wahiyal humku da yahudawa da suka gane wannan kalmar sahabbai suna amfani da ita a gaban annabi idan annabi yana magana da sahabbai sai ya juya yana magana da wancan sai wani wancan bangaren sai ya ce ya rasulullahi ra'ina ya ma'aikin Allah saurare ni ni ma magana nake to su kuma yahudawa sai su zo sun samu dama sun samu mashiga ana magana su kuma sai su ce ra'ina suna faɗatta da ma'anar yaran su suna nufin wawa dolo sai su juya su tuntsire da dariya to kwata kwata sai Allah ya ce da mu'minai a daina amfani da wannan kalmar a gaban annabi ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u ya ku waɗanda suka yi imani daga yanzu kalmar ra'ina mun soke amfani da ita a daina faɗarta wa qulun zurna wasma'u a madadin ku ce ra'ina ku ce unzurna saurare mu wasma'u kuma in ya juyo yana sauraron ku ku kasa kunne kuma ku ji walil kafirin azabun alim su kuma kafirai da suke fakewa da waccan kalma su gaya wa annabi bakar magana su juya suna dariya azaba mai radadi tana dan tana jiran su to shine ma'anar wa ra'ina kuma su zo suna amfani da kalmar ra'ina gaban annabi dan wulakanci da cin mutunci da zagi layyan bi alsanatihim suna masu karkatar da ita wajen faɗa da harsunan su ma'ana su faɗe ta kamar yadda larabawa suke faɗar ta su ɗari bisa ɗari babu bambanci wa ta'anan fi suna yin hakan ne da nufin suka ga addini da nufin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubangiji ya ce walau annahum ina ma dai a ce su qalu sun ce sami'ina mun ji wa mun yi biyayya a madadin sami'ina wa asaina sannan su ce wasma ka saurare mu wanzurna ka ji mu a madadin su ce ra'ina ubangiji ce da sun yi haka lakana khairan lahum da ya fi musu alkhairi domin ka aikata daidai shine zaman lafiya gare ka ka aikata rashin daidai kuma tashin hankali ne kai a karan kanka tun a karan farko kafin waninka walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wa anzurna lakana khairan lahum walakin sai dai fa la'anahum Allah bi kufrihim Allah ya tsine musu ne sakamakon kafircin su lakana khairan wa aqwam da yafi musu alkhairi kuma yafi zamuwa shine a'dal yafi zama daidai kamar yadda ya kamata a ce an faɗa ga annabi walakin sai dai fa su yahudawa abin da yasa suke ta yin abin da suke yi la'anahumullahu bi kufrihim kafircin su ya ja Allah ya la'ance su to ka duk wanda Allah ya la'ance shi ba yadda za a yi daidai domin sai Allah ya yarda da kai ya shirye da kai sannan kake daidai amma matukar ya la'ance ka ba za ka taba iya yin daidai ba abin da ya jawo wa Yahudawa sun yi ta laifi ne har ta kai Allah ya fushi da su ya la'ance su shi yasa ba za su taba daidai ba duk yadda za a gaya musu daidai ba za su bu ba shine walakin la'anahum Allah bi kufrihim kuma abin da ya ji Allah ya la'ance su kafircin su ne ba zalunci bane ba laifuffukan da Allah ya ta faɗa su yi ya ce ya yafe su yi ya ce ya yafe su ce ba za su sake ba su sake shi ya ji Allah ya tsine musu sakamakon haka kuma Allah madaukakin sarki ya bata su ya ɓata rayuwarsu ya ɓata zukatansu da ayyukansu ba sa taɓa yin daidai da ka la yu'minuna illa qalila ba za ka taɓa ganin sun yi imani ba sai dai lokaci kankani ai illa waqatan qalilan sai dai a ɗan wasu lokuta kankani yanzu da za a gaya maka labarin yahudawa tun daga bayyanar annabi musa har zuwa ya rasu ya basu imanin su da shi ɗan kankani ne na wasu yan lokuta tsagerancin da suka yi masa ya fi yawa su ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara lan nasbira ala ta'amin wahidin na huzwa duk waɗannan su ne ta'addancin da suka yi ta in ka duba tarihin su babu wani kyakkyawan tarihi a cikin rayuwarsu mu'amalar su da annabawa ba kyakkyawan mu'amala bace ba daga annabin da suka kashe sai annabin da suka shirya wa tarkon za su kashe Allah ya tseratar da shi sai annabin da suka kora daga gari sai annabin da suka yi wa kaza sai wanda suka yi wa tsagiranci sai wanda suka yi wa sharri aikin suke nan tun da Allah ya duniya da shi yasa Allah ya ce su suka fi kowa sharri cikin halittu a ban kasa inna sharrad dawabi inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun su ne mafi sharrin halitta a ban kasa saboda mummunar ɗabi'a ga mahalicin mummunar mu'amala su ga annabawan su shine fala yu'minuna illa qalila a tarihin su ba inda suka yi imani sai a yan wajaje yan kankani yan kadan kadan da haka anan akan kaddara waqtan qalila sai zama qalilan sifa ce waqtan kuma mausuf ne an shafe shi ai fala yu'minuna illa waqtan qalilan wadansu malamai sukan fassara su ce fala yu'minuna illa qalilan ai illa imanan qalilan ba su yi imani ba a tarihinsu sai imani dan kankani domin sukan raba littafi ne in Allah ya saukar su zaɓi ayoyin da suke so su yadda sauran su ce ba mu yadda ba su zaɓi annabawan da suke so su yadda sauran su ce ba mu yadda ba shi yasa Allah ya ce afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu ku rinka zaɓen littafi ku ce kun yi imani da bangare kaza bangare kaza ba ku yadda ba fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ba komai bane sakamakon me yin haka daga cikin ku face kunyata tun daga nan duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab a lahira kuma za a maida mutum zuwa cikin mafi tsananin azaba wa mallahu bi amma ya'malun ko amma ta'malun a wata ayar a wata fassarar ta malamai fala yu'minuna illa qalilan ba sa imani sai yan kaɗan ne daga cikin su suka yi imani yanzu duk yahudawan da ka sani a duniya a tarihin attaura da linjila da zabura da qur'ani idan aka ce ka tsamo muminan cikin su zaka iya faɗa su ba su wuce a kirge su da yan yatsu ba cikin yahudawan da suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a maka da madina da khaybar zaka iya kidan suwaye suka yi imani da shi akwai abdullahi dan salam akwai irin su abu ahbari akwai irin su wahab ibn munabbahin waɗannan su kaɗai ne cikin yahudawa da ire-irensu waɗanda aka samu a tarihi sun yi imani a zamanin annabi duk gwagwarmayar da ya da yahudawa da duk irin zamantakewar da ya da su da duk irin gaskiyar da ya kisan musu da irin ƙure su da ya ta yi a wajen dibet da suka yi ta yi da shi ba ɗaya ba ba ba amma fala illa qalila ba waɗanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan kamar yadda Allah ya ce da annabi nuhu fa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya yi imani da nuhu sai ɗan kaɗan cikin mutane da haka ire-iren waɗannan kaɗai su suka yi imani su Allah kaɗai madaukakin sarki ya ba cikin Qur'ani laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayk waɗannan yan kaɗan din da suka yi imani الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم بما مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وبما رزقناهم ينفقون da haka ‘yan kaɗan ne cikin yahudawa da suka yi imani a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da zamanin sauran annabawa shi yasa Allah ya ce minhum ummatun muqtasida wa kasirun min sa'a ma ya'malu cikin su akwai ‘yar al'umma ‘yar kaɗan wacce ta bi Allah ta yi imani amma mafi yawan su aikin su mummuna ne Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta salamu alaikum wa rahmatullahi wa da farko mai tambaya ce assalamu alaikum malam mutum zai iya yin zai iya fitar da zakka ko da kuɗin ba su shekara ba idan yana so ya sa watan ramadan ya zama lokacinsa na bayar da zakka Allah bai dora maka cewa dole sai yi zakka a watan Ramadana ba Allah ta yi kawai in ka sun kai shekara cikin irin abin da sai ya shekara ake yi wa zakka ka yi zakka dan me kai kuma zaka ce dole sai a Ramadana zaka yi zakka ba daidai bane ba wannan kuskure ne baya daga cikin aikin annabi da sahabbai cewa su suke sa wa kansu lokacin zakka a lokacin zakka in dai na abin da sai ya shekara ne za ka riƙe lissafi ne daga ranar da ka same shi zuwa shekara ta kewayo sawa'an ko a wani wata shekarar ta kewayo maka kai dai ka bada zakka ba ruwanka da sai ramadana wa yake maka yin zakka a ramadana tana da wata falala ta musamman alhalin kuma lokacin zakka bai ba ko lokacin ya wuce domin in mun halarta maka cewa za ka iya jawo lokacin ya zama daidai da ramadan to shi ma wanda kuma zakkar tasa ta yi tun a rabi'il awwal tun a rajab sai ce to ni ma bari in tura sai mun je ramadan shi ma wancan an rage man ni kuma ba sai a kara mun ba to hukuncin duk wata ibada da Allah ya sa mata lokaci ba a karawa ba a ragewa in ka kara masa in kai ba zai ba in ka rage masa in kai ba zai karba ba idan sallah ce Allah ya ce maka azhar ka yi ta da zarar rana ta shiga tsakiyar sama ta karkata sai ka ce to ni yau ina ganin a wannan lokacin ina dan uzuri akwai baccin rana zan yi ta eh, eh, eh, da haka bari in dan kara ko in rage kai azhar ɗinka tun asuba ta ko ka ce to barin in jinkirta azhar ɗin nan in rana ta sanyi sanyi da yamma na yi bacci na ƙoshi na tashi sai in yi ta yi kaulan wahidan a wajen malamai duk ibadar da Allah ya sa mata lokaci ka ɗauke ka canja lokacin dan ganin ka to wannan ibada ko kayi Allah bai karba ba da haka dai ya dan uwa bai halatta ba ka kai haka kai hakuri lokacin da Allah madaukakin sarki ya sanya shi ne lokacin da ya mallaka maka dukiya kuma ya kewayo kuma ta isa zakka kai zakka a wannan lokacin lalla dan uwa yana kishin abin da yake ganin masu hali suke yi na aikin alkhairi a watan ramadana wasu ma su ce suna zakka ne a watan ramadan to waɗannan in dai lokacin su ne haka babu laifi in ku ba lokacin su bane su jira sai lokacin su yayi kuma sau da dama waɗansu sukan yi amfani da zakka a watan ramadana su yi ta yin abu da sunan alheri kuma alhalin kuɗin zakka ce kuɗin zakka fa in ka bayar ba ko na gode ba a ce ma ya kamata ka fahimta zakka ba kuɗinka ba ce kuɗi ne na Allah ya baka kuɗin da suka kai zakka ya ce ka kasa arba'in ka bashi ɗaya yanzu mu kana da nisabin zakkar ko dai dubu ɗari bakwai da wani abu ka kasa arba'in ka cire ɗaya to amma wai wannan arba'in ɗin da ya kasa ya cire kwaya ɗaya ta shi yake wa Allah takama da ita kai da ya baka arba'in bai maka takama ba sai kai da zaka dauki ɗaya ka bashi shi kake masa takama har kake ganin sai ka ba bayansa sai sun zo sun gode maka sai ka laya su akan layi kana bi kana ba su suna alhaji mun gode ba kudin ka bane kudin su ne in baka ba su ba zaka raina kanka idan Allah ya yi maka abin da kai wa talakawa ka hana arba'in din nan ɗaya ɗaya cikin arba'in din nan shi kuma sai kwashe arba'in din duka za a ga wa zai fi shiga jiki wa zai fi ji a jikinsa da ka zakka mu gane cewa ba haƙƙin mu bane haƙƙin Allah ne haƙƙin talakawa ne wasu sai su ɗauki kuɗin zakka su jira lokacin azumi ya zo sai su ta sayo mutane geran kunu wa ya ce ka sai masa geran kunu kuɗin ka ne kuɗin sa ne ya ce maka zai sha kunu ta yi baya son kunu sai ka ɗauka sai ka bashi kunu dole wani sai yi maka waya malam wallahi wani dan uwana ne zan bashi zakka amma ina ganin in na bashi kuɗin nan zai zai yi sakarci da su ka ji shi gwanin sarkin sanin kuɗi da haka malam in sai masa buhun shinkafa ga acici baya son shinkafa riga yake so ya ɗinka da kuɗinsa sa baya son shinkafa a dashi yake so ya da kuɗinsa sa dan me sai kai masa abin da kake so kai da kuɗin shi da kudin sa kai kuma ba mai kuɗin ba mana kuɗin ba naka bane kuɗin nasa ne shi zaka ba abin da ya ga dama da kayan sa in dai mai hankali ne ba mahaukaci bane za a bashi zakka malamai suka ce ba ruwan ka dauki kayan sa ka bashi duk abin da ya ga dama yayi da kayan sa kudin sa ne in dai ya cika sharadin ya ci zakka lokacin zakkai yayi dauki ka bashi ka ce yayi kaza ko kar kai kaza wannan ba ruwanka ba naka bane kuma in ka ɗauki kuɗin mutane na zakka ka sai musu geran kunu ka sai banza sun sha banza ba kai zakka ba ba inda aka ce kai zakka kuɗi da geran kunu in manomi ne kai gero ka noma to wannan shi zaka yi gero amma ba manomi bane ba kai kuɗi ne da kai saboda tsabar wayo ka tafi ka je ka sayo gero ka basu wai su ba za a basu kuɗi ba talaka bai san kuɗi ba ubangiji ya ce hikimar da yasa muka ce ai zakka likai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum dan kada kawai dala sai a hannun mai kuɗi talaka shi ma yana so ya ga kanshin ta ko a tarihin rayuwarsa ya ce ya taɓa rike dala amma kai shikenan kankam ka rike dala sai dai a hannunka gero kuma a hannun talaka wannan ba gaskiya bane wannan ba daidai bane wannan kuskure ne da haka indai muna son Allah ya karba ayyukan mu mu yi da ikhlasi kuma mu yi kamar yadda ya ce ko da zuciyar mu ba ta so mu fi karfin zuciyar mu mu tirsasa ta mu yi abin da Allah ya abin da Allah ya yi mana babu haɗi da wanda ya ce mumini arba'in ya baka ya cikin arba'in ka ɗau ɗaya tak ni ina rasa irin wannan tunani na bil adama da tsabar son kai irin na dan adam shaidan ne zai zo ya taimasa wa'azi ya taimasa famfan iska ya ta tsoratar da shi da talauci ya ta masa fatawa ta son zuciya ai ba komai ma in ka ba su gero ba talaka bane ai za su sha gero suna buƙatar kunu ai ba komai ma sai musu sukari ai ba komai ma yi musu kaza alhalin Allah da ya ba da kuɗin ga abin da ya ce ayi tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin tazarar haihuwa a musulunci tazarar haihuwa a musulunci ya halatta in dai ba tsoron talauci ya sa ba in dai ba kin ƴaƴan ya sa ba in dai ba kawai koyi da nasara bane so kake karayi kai ɗaya mata ka ɗaya ƴaƴanka biyu namiji da mace karanka ɗaya ya riga ya tsara da haka ba zai wuce haka ba duk kuɗinsa matarsa ɗaya ba zai ƙara ba in mata za su mutu a duniya shi ba zai ƙara ba ba zai taimaka ba ba zai rage wani ɗawainiya ba kuma shi fa a gidansa kila ƴaƴansa mata biyar sai ka ce to kai ma an bar ma kayanka ka dafa ka ci to da haka hukuncin tazara haihuwa a musulunci in dai dan tarbiyya ne ko dan lafiyar uwa ya halatta akwai macen da in tana haihuwa akai akai to lafiyar ta za ta shiga matsala ko kuma lafiyar 'ya'yan za ta shiga matsala ko kuma tarbiyyar 'ya'yan za ta rikice mata wani yaron bai riga yayi kwari ba wani ya zo to sai hankalinta ya rabu shi kansa wancan ba a gama masa tsarkin kashi ba ga kuma sabo ya zo shi wancan ba a ɗora shi ya kai yadda zai iya wa kansa ba ga kuma wani sabo ya zo a dalilin wannan yakan sa a yi tazara haihuwa sahabbai tun a zamanin annabi suna yi sai dai su tazara haihuwa su ba ta shan kwayoyi ce ba su yadda suke shine idan mutum yana saduwa da matarsa in mani ya zo sai ya zare a zakarinsa sai ya zubar a waje suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kaji abin da yake faruwa sai ya ce falima ya fa'alu ahadukum zalik to dan me kuke yin haka sai suka gaya masa dalili bai ce ba kar ku sake yi sai ya ce ma min nafsin makhluqa illa Allah khaliquha duk abin da za ku yi ku ta yi in Allah ya shirya halitta ba za ku hana shi ba sai ya yi da haka malamai suka ce wannan ba laifi ba ne ba in an yi tazarar haihuwa dan wannan in mutum zai iya yi koyi da sahabbai ta yadda suke yi idan ba za ka iya ba ya zama sai matar ta sha kwaya ko kai ka sha kwaya to sai ka je ka tambayi likita ya tabbatar da cewa wannan kwayar ba za ta cutar da lafiyar ka ba mu nan a masallaci mun baka fatawa ta addini ya halatta amma fatawa kuma ta magani sai ka tafi wajen likita malami a masallaci ba zai maka fatawar likita ba likita a ofishinsa ko a sa shi kuma ba zai baka fatawar malami ba da haka malam ya bada tasa likita kuma ya cika da tasa malam ya ce ya halatta a musulunce da wa'ancan manufofin likita kuma sai ya gwada maka jininka da kuma kwayar da za ka yi amfani da ita in ta dace ka sha in ba ta dace ba to malam bai ce maka ka sha kowace kwaya ba domin haramun ne ka sha kwayar da za ta cutar da kai ka ce ai malam ya ce ba laifi a masallaci a iya yi malam ba likita bane ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ka jefa kanka cikin halaka ka je ka dauki kwaya da ba likita ne ya baka damar ka sha ba ba tare da an gwada jinin ka ba ka sha duk abin da ya faru sakamakon haka kai kai wa kanka in mutuwa kai a sakamakon haka sai Allah ya azabtar da kai domin ya ce kar kai ganganci ka kashe kanka da kanka dan shi halicce ka ya fi ka kishin ranka kuma ya kaddara maka ajali in ka jira lokacin ka ma za ka tafi da wannan shine fatawa dangane da tazarar haihuwa tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam ina son karin bayani a musulunce me ya kamata a yi lokacin da aka yi haihuwa ma'ana suna kenan abin da ya halatta a yi ko ya tabbata a sunna ake yi in an yi wa mutum haihuwa na farko ana so yaron kafin ya fara cin komai a tattauna dabino a matsa masa ruwan a baki ya zama shi ne farkon abin da zai fara shiga cikinsa idan uban ya yi haka da kansa ba laifi idan kuma akwai wani malami a kusa da kai wanda kake tautata masa zato da tsoron Allah sai ka kai masa ya yi masa shi ma ba laifi shi ake kira da attahanik a tattauna dabino da ruwan da gudagudan gudan ko toka ko dusa-dusar sai a zuba masa a baki ya zama shi zai fara ci kafin ya sha nono in ya riga ya fara shan nono a kyale shi wannan ya wuce abu na biyu shine a jira ranar bakwai ko kuma kafin ranar bakwai a faɗi sunansa ga waɗanda suke kusa da ku abokanka ne sauran dangi ne a gaya musu wannan yaron mun sa masa suna kaza ko wannan yarinyar mun sa mata suna kaza ranar da aka yi haihuwa ana iya sa suna kafin ma a haihuwa ana iya tana da suna a ajiye in namiji ne za a sa kaza in mace ce za a sa kaza wannan duk ya tabbata a musulunci ranar da aka haifi sayyidina ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallama na karshe a washe garin haihuwar ya rada masa suna ibrahim da daddare aka yi haihuwar da asuba da ya fito sallah masallaci ya ce da sahabai jaran jiya an man haihuwa na sa wa dan sunan kakana ibrahim na na maryamu kuwa mahaifiyarta ta sa mata suna a take da ta haife ta wa inni ha maryama wa inni ha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim in kuma an ga dama ana iya jira sai ranar bakwai sannan sai a yada suna babu wani abu da ake kira da suna hudu ba a musulunci wai a zo a yi wa yaro kiran su sallah a dama iqama a hagu kuma a gaya masa sunansa ai ta motsa baki ba a jin me ake faɗa wannan cuwacuwa ce ta wasu daga cikin malamai sai a ce ga wani malami a unguwa ko a ƙauye shi kaɗai yake raɗa suna ko shi kaɗai yake ɗaura aure ko shi kaɗai yake wankan gawa ban da shi ba wanda ya iya idan ya zo sai ya rinka wata addu'a a zuci ya ta motsa baki ayi ayi ba wanda zai sani saboda ya riki wannan hanyar cin abinci ba da wata sana'a sai wannan kuma mutane su ta tsoronsa ai malam ne mai addu'ar ɗaurin aure ai malam ne mai hudubar suna duk wanda aka yi haihuwa sai an je wajen malam to wannan ba gaskiya bane ba musulunci bane annabi bai taba yin wata addu'a da sunan hudu ba ga yaro ba in an haife shi ballantana har akai ga ana gaya masa suna ko abin da ya kama da haka abu na gaba a ranar bakwai din ana so a yi wa yaron aski idan mace ce ma ana so a dan yanki wani bangare na gashin ta ita ba a yi mata kwalkwal sai dai a yi mata saisaye wannan gashin sai a zo a gwada nauyinsa sai a samu zinare in akwai wadata a je gram ɗin nauyin gashin yaron da aka yi masa aski sai a samu zinare gol sai a sa gram ɗin nauyin wannan gashin na gol sai a ɗauki gol ɗin a yi sadaka da shi idan kuma baka da kuɗin da za ka yi da gol sai ka yi da kuɗi kuma musamman kuɗin nerori na takarda ba wai na silalla ba don in na silalla ne fucika ma ta fi nauyin da haka sai ka samu kuɗi na takarda gwargwadon abin da Allah ya hore maka ka gwada nauyin gashin ka ko ka da aka aska a ranar bakwai sai kai sadaka da wannan to shikenan kuma sai a yanka masa rago in namiji ne kana da wadatar rago biyu in mace ce rago ɗaya ko tinkiya ɗaya ana iya yanka tinkiya a madadin rago ana iya yanka dan akuya a madadin rago ana iya yanka akuyar kanta a madadin rago amma dai in namiji ne da wadata biyu ake yanka masa in mace ce kuma ɗaya ake yanka mata wannan shine a takaice dangane da yadda musulunci ya koyar da ladubba na haihuwa in an yi to sannan kuma ba laifi in an yi walima wanda bahaushe yake cewa suna larabawa suna yi sunan sunansa ma'aduba kaɓaki abincin suna a yi a kira mutane su ci ba laifi dan godiya ga Allah ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad ya kawo asar na abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kakansa abdul muttalib yayi masa abincin suna ma'aduba yayi dafa abinci aka raba wa mutane suka ci dan godiya ga Allah kuma shi yayi masa aski shi yayi masa kaciya domin za ku ji a littattafan ƙarya da tatsuniyoyi ana ce an haifi annabi da kaciya ibn abbas yace ƙarya ne kakansa shi ya masa kaciya wasu za su ce maka an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam wai da haƙora wannan ba gaskiya bane ƙarya ne an haife shi da kwalli wa ya sa masa to idan ka ce wannan wai yana nuna daraja ne yau kafirai ma ana haifar su da kaciya a asibiti ka je ka tambayi likitoci ana haifar 'ya'yan arna ma da kaciya ita kaciyar ba wata daraja bace ba da aka ko ka ce an yi wa annabi ba lantana ma ƙarya ne ba a haife shi da ita ba baya nuna ka haife shi domin inda abu ne wanda na yabo da fifiko shi kadai za a yi wa ba za a yi wani ba yanzu hatimin annabta tambarin cewa shi annabi ne a bayansa bayan shi akwai mai shi to kaga wannan shi ne daraja banda shi ba mai wannan amma dan ce an haife shi da haƙori to me kenan kuma sai yau kuma sai aka haifi wani da haƙori shi ma ya zama annabi da haka dai waɗannan maganganu ba gaskiya bane ba wannan a takaice kenan dangane da ladubban idan an yi wa mutum haihuwa akwai littattafai da malamai suka rubuta dangane da haka kuma na san an fassara waɗansu zuwa turanci waɗansu zuwa hausa dan a sauwaƙe wa masu karatu asalin su dai a larabci aka rubuta kamar littafin ibn al-qayyim tuhfatul mawlud bi ahkamil mawlud littafi ne wanda kawai akan sha'anin haihuwa ne duk abin da ya kamata a yi wa jinjiri tun daga haihuwarsa har zuwa ranar bakwai takarda ta gaba a gurje yake cewa assalamu alaikum malam ya ake niyyar azumi da hausa babu wata niyyar azumi da hausa abinda ake yi kawai idan ya tabbata an ga wata kamar jiya to kai kuma lokacin da zaka kwanta ko lokacin da ka tashi zaka yi sahur sai ka ci abincin da niyyar yin azumin ramadan ashirin da tara ko talatin ba sai ka furta wannan maganar da nake faɗa ba kawai ka kudirce a zuciya ka faɗan ma da baki laifi ne don babu shi a musulunci amma dai dole ka san cewa niyyarka a zuciyarka shine ka shiga Ramadan kuma za ka yi azumi shine kawai takarda ta gaba yace assalamu alaikum malam shin iyayen da suka kashe ƴaƴayensu ta hanyar ƙwayoyi zubar da ciki kenan za su kai matakin kisan kai ne ko kuma matakin zalunci ah yo me suka yi mutum zai yi kisan kai kuma ka ce yayi zalunci kai masa wani lauyanci zalunci yayi amma na kisan kai sai dai abin da ya kamata ka tambaya shin su ma iyaye in suka kashe ɗansu ta wannan hanyar ana kashe su amsa ita ce ba a kashe su a musulunci in uba ya kashe ɗansa ba a kashe shi amma dai za a matsa masa ya biya diya sai ya biya raƙumi ɗari wajen miliyan nawa kenan yanzu miliyan talatin da bakwai sai an takura shi sai ya kawo wannan miliyan 37 din amma shi ba za a kashe shi ba kuma miliyan 37 din za a raba ta ne ga dangi amma shi ba zai ci ko sisi ba sauran kayan da dan ya mutu ya bari ma shi ba zai gaje shi ba amma dai a zo a kai shi a kashe shi to a musulunci ba a haka in da ya kashe uh, in uba ya kashe ɗansa ko uwa ta kashe ɗanta ba a yi musu haka malamai suka ce abin da ya sa addinin musulunci ya ce haka saboda ya san cewa in dai kaga ɗa ya kashe ubansa ya kashe uba ya kashe ɗansa ko uwa ta kashe ɗanta to wata matsala ce ta faru ko dai sun game da tabuwar hankali ko kuma sun dake shi ba da nufin kisa ba aka tadda ajali amma dai lami lafiya uba ko uwa ta kashe ɗanta baya yiwa sai dai in ta game da wata matsala ta hauka ko wani abu amma fa shi ɗa kuma yana iya kashe ubansa yana iya kashe uwarsa da hankalinsa da komai shi yasa shi in ya kashe iyayensa za a kashe shi ɗa ya kashe ubansa za a kashe shi ya kashe uwarsa za a kashe shi amma in su suka kashe shi ba a kashe su sai dai a matsa musu su biya diya a raba wa sauran magada da yan uwa su kuma ba za a ba su ko sisi ba kuma hukuncin su sai a wajen Allah subhanahu wataala da haka za a ce sun yi kisan kai kuma za a ce sun yi zalunci ba za ka ce sai dai a ce sun yi zalunci ba za a ce sun yi kisan kai ba kisan kai suka yi tambaya ta gaba assalamu alaikum ina fatan malam yana lafiya iyali na tana da bashin azumi kwana biyu na bara yanzu kuma tana shayarwa yaya hukuncin azuminta da bashin baya azumin da take ciki yanzu in za ta iya ta yi idan ba za ta iya ba tunda uzurin shayarwa ne da ita ciyarwa za ta yi ba jira za ta yi ba bayan sallah ta rama in mace ta sha azumi sakamakon ciki laulayin ciki ko sakamakon shayar da yaro to ba ramuwa take ba ciyarwa take yi da aka take tana shan azuminta za ta ɗauka ta ciyar kenan ita ta gama babu batun cewa bayan sallah sai ta zo ta rama an gane ko wanda yake rama azumi in ya sha shi ne mara lafiya rashin lafiyan da ba ciki ba ba shayarwa ba ba tsufa ba sauran cututtuka da kuma matafiye to Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma mai ciki da mai shayarwa da tsohon da ya girma ba zai iya azumi ba in yayi zai kai da kyar to abdullahi dan abu ce su Allah yake nufi da wa alal ladina hu su kuma allazina hu bai ce ba fa iddatun min ayyamin ukhra sai yace fa iddatu fa fidyatun ta'amu su waɗanda suka sha azumi sakamakon eh, hu ko dai ciki ko kuma shayarwa ko tsufa to waɗannan kai tsaye ciyarwa za su yi to sannan azumin da ake binta bara wani uzuri ya sa ta sha idan shi ma uzuri ne na ciki ko na shayarwa to shi ma ciyarwa za ta yi amma idan al'ada ne to ana nan ana binta sai ta jira bayan sallah kuma sai ta rama kuma ta san cewa ta yi ganganci ba a san yin haka ba a san mutum ya jinkirta azumin bara har bana bai rama ba har na bana ya zo ya cin masa shi yasa wasu malamai suka ce in ya tashi ramawa to sai yana ramawa kuma yana ciyarwa dan ai masa punishment to amma dai wannan magana ce wacce take an gina ta bisa ga ijtihadi ba ka dora wa mutum ukuba da ijtihadi ana dora wa mutum ukuba ne da nassun qati nassi yankake Allah ya ce annabi ya ce da shi ake ukuba amma ijtihadin malami ba a ukuba da shi malami kawai ya ce in kaza kaza ya faru ai horo kaza to wannan a musulunci ba a haka in dai horo ne na ibada to Allah ke sawa ko annabi amma ba malami ba kawai ya sa da haka malaman da suka ce in mace ta yi jinkirin ramuwar azumi har wani ya cin mata in ta tashi ramawa sai ta rinka haɗawa da ramuwa da ciyarwa ba su da wani nasi akan haka da haka abin da yake akwai sai dai a ce ta rama ta guji yin haka a gaba kuma sai ta istighfari Allah ya yafe mana baki daya a gurguje takarda ta kusa da ta karshe malam mai azumin litinin da alhamis ya samu ya yi azumi ranar litinin ko da kuwa za a tashi da azumi ranar na ramadan ranar talata eh zai iya yin haka annabi ya ce la tuqaddimu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulan kana yasumu yawman falyasumhu kada ku tara azumin ramadan da azumin wani daya ko na kwana biyu irin wanda ake cewa na taron wata sai dai fa in mutum yana da wani azumi da ya saba yi to kuma sai ya zama an in yayi azumin yau gobe kuma za a yi na ramadan to yayi kayansa ka saba litinin da alhamis sai ya zama gobe talata za a ɗau ramadan kuma yau kai litinin daman kana azumi sai kai kayanka na litinin ɗinka ne da ka saba ba na taron wata ba ne ko kuma ka saba yi alhamis kuma gobe juma'a za a tashi da ramadan sai kai kayanka dan azumin alhamis ba wai dan azumin taron wata ba Allah ya sa mu gane sauran tambayoyi guda uku ayi hakuri sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu hada su da sauran tambayoyi